صدقوا ولا يعلم من الكاذبين قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو daga manzo Allah tsira da insha Allah sabata gare shi yace ar-rauhatu wal ghadwatu fi sabilillahi afdalu min ad wa masiha fiha yace sammako ko ko yammanta a cikin ta da addinin Allah ya da addinin Allah sai makama addinin Allah ya fi maka duniya duk da abin da ke cikinta. باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الصرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين وزوجناهم أنكحناهم وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا yace babin da ke bayanin hurul in su mata ne da Allah ya halicce su a cikin aljanna sai labarin su aka ce sai wanda ya gani ma'ana saboda kyau matukan kyau ba za ka iya sifatawa ba manzon Allah ne yake fada da harshensa mai tsarki sarki yace da mace ɗaya cikin hurul in za ta leko duniya sai ta haskaka duniya duk baki ɗaya ta fi rana haske da sai ta ya gama duniya duk baki ɗaya amma yaya za ka yi sai ka kauce mutum zuciyarka ban da matarka ko kuyangarka ba ka ba ruwanka ba ka ba 'yar kowa ko matar kowa amma har kace za ka bi son zuciya ka shiga nan ka fita nan to kana toshe ma kanka wancan hanya ce kana toshe ma kanka wancan hanya ce yace babin da ke bayanin hurul ilm da su ya haru fi sarf yace maganai na rudewa a cikin shadidu sawadil aini yace idan su kwayan idan wannan fari zai zama fari kwayan za ta zama fara kas sa'an nan bakin kuma ya zama baki kir matukan kyau kenan wa zawwajnahum aka ce zawwajnahum ai an kahnahum muka auren masu hurul ain amma sai wanda ya saba masa zuciyarsa ya bi Allah da manzansa to ne sai Allah ya karrama shi ya saka shi cikin aljanna in aka shiga cikin aljanna shi kenan matsala ta kare hurul ini ne jin daɗi ne don an ce faman zuhziha anin nari duk wanda aka nesa tashi ga barin wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza ya rabauta lillazina ahsanul husna wa ziyada قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان كربو daga manzo Allah tsira da amince Allah sagare shi yace Mamin min abdin yamutu lahu yamutu lahu inda Allah khairun yasurruhu an yarji'a ila duniya wa anna lahu duniya wa ma fiha illa shahida yace babu wani bawa da zai mutu yana da alkhairi wurin Allah madaukakin sarki yace ina ma da na sake dawowa duniya a kashe ni na sake dawowa a kashe ni saboda alkhairin da ya gani a cikin shahada daraja da Allah ya aje masu shahada lima yara min fadli shahada saboda ɗaukaka da daraja da ya ga Allah na yi wa waɗanda suka samu shahada fa innahu yasurruhu an a ila dunya yace ai da zai murna bayan an kashe shi shahidi sa'annan Allah ya sake raya shi ya sake dawowa yayi yakin ta da addinin Allah a sake kashe shi Allah ya raya shi ya sake dawowa a kashe shi har bila nihaya saboda darajar da ke cikin shuhada فيقتل مرة أخرى قال وسميت أنس بن مالك يتي ناجي أنس بن مالك الله كرم سيدنا شوى أمين لروحة في سبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la rawhatun fi sabilillahi aw ghadwatun sammako ko ko yammanta a cikin tada addinin Allah khairun min ad-dunya wa ma fiha shi yafi duk abin da ke cikin duniya wa ma fiha wa laqab qawsi ahdikum min al-janna yace kwatan kwatin kamu daya ko taki taki daya taki a cikin aljanna da Allah zai baka yafi maka duniya baki daya gabas da yamma da kudu da arewa aw mawdi'u kaidin yani sautahu ma'ana ɗan wuri kankani khairun min ad-dunya wa ma fiha yace ya fi duniya duk baki ɗaya da abin da ke cikinta na jin daɗi walau anna imra'atan min ahli al-janna yace da mace ɗaya cikin matan aljanna اطلعت اطلعت ila الى اهل الارض kalli mutanen duniya da ta leko ta kalli duniya la'aba'at ma bainahuma da da ta haskaka duniya duk ba shi da ne hasken rana wala mala'atu rihan da ta cika duniya duk da kanshi mai daɗi mun gane ko ce ma'ana ke har duniya ke har aljanna ana sa turare ko akwai kanshi kenan ko to a duniya sai mata ko maza kowa ya sa turare dan aji kanshi dan aji a dada kaunar juna sa'annan sai manzon Allah ce ita wannan hurul ilmi din wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha yace lullubinta a kanta a matan aljanna ma suna lullubi a ce in kina so ki shiga aljanna sai ki lullubi annafis menene nafis alkhimar me sai menene khimar ala hadd qawl ash-sha'ir فقتى النفيس ولم ترد إسقاطه فتناولته tana tafiya يسي تنا ya فيل Ba da gangan بعد da shi ba. sai ta ɗauk mika hannunta ta ɗauko ko kafin ta ɗauko mayafin sai ta ɗauki ɗayan annun ta ka hannun ta ƙare fuskanta don kan muganta ma'ana tun cikin jahiliya kenan ashe mace in ta san darajar kanta ba za ta shiga kanta haka nan ba sakatan nasifu shine annasif shine mayafi lillibi yace matan mace a cikin aljanna hurul ilmi mayafinta na daure kanta ya fi kyau ya fi alheri ya fi kayatarwa ya fi burgewa da duk duniya da abin da ke cikin duniya babu tamanni shahada yace babin da ke bayanin ya halatta mutum yayi burin Allah ya azurta shi shahada قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا عن كربونة أبو هريرة أن لا كرم سيدايتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زم الله تيرا لأنك الله ثبت أغريتي أنا فداتي wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa laula anna rijalan minal mu'minina manzo Allah ce ba dan akwai waɗansu mutane cikin muminai la tasibu anfusuhum an yatakhallafu anni duk sa'an da nake zan fita yaki ba za su ji daɗin su ce ba za su tafi tare da ni ba za su so su tafi tare da ni ba za su so su zauna su banda na tafi ba sa'an nan kuma wala ajidu ma ahmiluhum hamilu ba na ba ni da abin da zan tsora su akai su je yaki manzo Allah ce ba dan wayannan mutane ba ma ta khallaftu an sariyatin tabu fi sabilillah da ba zan taba zama gida in aika da kare su je su yaki ba da duk fita da za a yi manzo Allah ce sai na fita tare da su to amma in nace zan fita kowa sai ya taho to a cikin mu'minai din nan akwai wayanda ba su da karfin tafiya kuma ba ni da abin da zan dora su akai akan haka sai manzo Allah ya tsaya ya cire wayanda za su je su yaki wallazi nafsi bi yadihi yace na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa lawajibtu na da na so anni uqtalu fi sabilillah ni a kashe ni a cikin yakin da addinin Allah thumma uhya sa'annan a sake raya ni thumma uqtalu a sake kashe ni thumma uhya thumma uqtalu sa'annan a sake raya ni sa'annan a kashe ni thumma uhya thumma uqtal sa'annan a sake raya ni kuma a kashe ni saboda darajar da ke cikin shahada قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار قال حدثنا اسماعيل ابن علي عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي عن كربو دغ انس بن مالك الله كار مسا يدايتي خطب النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله ياي مسحبان جوادي وترانا من الله صلى الله عليه وسلم يشير ياكي yace kai zai ka rika tuta in aka kashe ka Ja'far ya karba in aka kashe Jafaru Abdullahi dan Rawaha ya karba sai manzo Allah ya tsaya haka nan sai suka kama aka je yaki ina zama ita ce ga su mu'ta suka je yaki al'amari yayi zafi sai aka kashe zai sai Jafaru ya kai dauki tuta aka kashe Jafar sai Abdullahi dan Rawaha ya dauki tuta aka kashe to Khalid bin Walid shi ba a naɗa shi ba ba a ɗora shi ba amma ya ƙware a cikin yaki ya san yana cikin ƙwarewa a cikin yaki in ka ga al'amari ba zai yiwu ba ka kauce don ka tsirar da mutane mun gane ko da a hali dan walidi ya dan ya dauki tuta haka shi kenan sai Allah ya buɗa musu to shine sai manzo Allah ya tsaya yana musu jawabi yace ayya zaidi ya dauki tuta aka kashe shi ja'faru na ja'far ya dauki tuta aka kashe shi abdullahi dan rawaha ya dauki tuta aka kashe shi sai khalid ya dauki tuta min ghairi imratin ba'da an nada shi ba sai manzon Allah yana zubar da hawaye saboda ba daɗi al'amarin ba daɗi manzon Allah ya ji ba daɗi sai yana zubar da kwallon hawaye a idanunsa shine yace a hazar ta zaidun fa'usi ba. zaidu ya ɗauki tutan yaki sai aka kashe shi ai tsari ke nan da manzo lallai sai ai cikakkiyar da'a da biyayya lallai sai ko sallah za a yi sai an samu liman limamin nan da aka saka shi shugaba yayi sallah ko min darajarka ko mulkin mulkinka ko min iliminka ko wane ne ko da kai ne ilam ba za ka yi ruku'i ba sai yayi ba haka bane in kai karga shi ruku'i me ya hukunci sallar ka sallar ka ta baci ba za ka yi kabbara ba sai yayi kabbara ba za ka dago ba sai ya dago ba za ka yi sujada ba sai ya sujada sai ya ce assalamu alaikum sa'annan sarki ya sallama shugaban kasa ya sallama alaramma ya sallama kowane ne ku ya sallama ɗan kuka riga ya shi sallar ku ta ɓaki. ko da almajiri ne aka ɗauko shi karfi ko mai yankan farce aka ɗauko shi aka ce ya shiga sallah shi ne imami to tilas duk waɗanda ke bayan sai ya yi shi babu addini ba abin da ya fi addinin musulunci tsari da tartibi da cikakkiyar a'a da biyayya in aka ce kowa ya shi kenan kowa ya yi gabansa shi kenan rayuwa sai ta lalata. ke sa dole sai a samu shagabanni shi ne manzo Allah ya ce alaikum bis sam'i wa sa'a wa in ta'ammara alaikum abdul habasi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fa innahu may ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin fa sayara tafiya. A sannu zai ga sabani mai dimbin yawa wayannan sai kaza wayannan sai kaza wayannan sai kaza أما يتي عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عضوا عليها بالنواجذ وإياكم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا من الله صلى الله عليه وسلم da a ce nan an tabbatar jama'a al'umma ta tabbatar nan a ai ne ko ko kowa ya kama gabansa yaushe al'amari zai tafi wani abin babu dadi amma tilas idan dan al'amari ya tafi ba yadda ranka ke so bane amma ka ce a'a na ce a'a kowa ya ce a to kowa ya kama gabansa kenan babu al'umma babu cuta babu jihadi من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية فأصيب اتفاق كثيرة ثم أخذها جعفر فأن سيدنا جعفر إن إنا أتكن درجة يوالين قبل تكان سيدنا جعفر سيدنا زيد جعفر ونبي من menene yake tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zumunci dangantaka tsakanin sayyidina Ja'far ko Ali Ali Ali Ja'far Ali Abbas Ali Akil ba su ne halaye ba ha wa ala Ali ba su ne halaye ba to amma da manzo Allah yana da Zaidi shi da Ja'far ko bayan Ja'far Abdullahi dan Rawaha shi ne yayi Khalid ibn Walid man kwarewar shi a cikin yaki matakan wa'annan nanan bai isa ya rikici ta ba tunda manzo Allah bai ba da ita amma tunda zaidu an kashe shi zaid na jafar an kashe shi abdullahi dan rawaha ya dauki tuta aka kashe shi shikenan sai kowa ya kama gabansa a ce babu shugabanci a ce ba wanda zai fada aji duk wanda ya danki tuta in ya danki tuta da ya dauki tuta shikenan sai suka bi yace fa usiba kuma akhadha abdullahi ibn rawaha fa usiba sa'anna abdullahi ibn rawaha ya dauki tuta sai aka kashe shi kuma akhadha khalid ibn al-walid an ghairi imrati fa futiha lahu sai Khalid dan Walid ya dauki tutar ba da an nada shi ko an dora shi ba sai Allah ya buɗa masa da a ce lokacin da aka kace su uku aka ce kowa ya kama gabansa yaushe za a buɗa musu da lokacin da Khalid dan Walid ya dauki tuta suka ce mu ba za mu fika ba wannan ya haka wannan ya haka sai Allah ya dandana musu umurni ɗaya suka saba manzon Allah a cikin gazuwa ne ne suka gani za a yi yaki manzo Allah yake ku ku hau sama ku ne masu kibau duk abin da kuka ga ana yi kada ku sauko wurin nan ko ko menene kuka gani ko da tsuntsaye kuka suna ci ana tsintar mu ɗaya ɗaya kada ku tsaya da aka je aka yi yaki aka yi yaki aka yi yaki sai suka ga musulmai sun ci nasara sai suka yi tawili tun da an ci nasara yanzu babu wani abin tsoro bara mu sauko sai suka sauko ashe ana gafon sauka wurin ake cema mahalli istrategi wurin nan barin wurin ba karamin illa ba ce suna saukowa daga nan aka je aka ta harbo su aka ta harbo su sai da aka yi musu illa umarni ɗaya na manzon Allah su zama da aka Khalid dan Walid ya ɗauka sai suka bi sai Allah ya buɗa musu wa sai manzo Allah ce ma yasurruna annahum indana ai ba abu ne ba abin dadi bane a ce ma suna tare da mu ina mahallu shahid cikin wannan hadisi ma yasurruna annahum indana ma'ana tunda sun samu shahada me suke nema duniya a wata riwaya ma yasurruhum annahum indana ai tunda sun samu shahada in ka san yau ka mutu aljanna za ka shiga za ka zauna a Najeriya za ka zauna a Kano ne biyar ba ruwa ba wuta ba abinci ba kwanciyar hankali ba menene da menene ka san cewa yau kana mutuwa sai aljanna za ka miki biyar a Kano balle shekaru ta amma ba wanda ya san me zai tarar sai kowa na shakka kowa yana yayi yau kirki yayi barna to yana shakka gidan a Allah ya azarta ka gida biyu duniya da lafira ya ce ma wannan duniya ba matabbaciya ba ce duk inda aka kai zaka barta sa'annan gidan da gidanka da yake matabbaci shine aljanna lafira to sai ka zauna son zuciya sai dan ya kawata ma gidan duniya duk abin da kake dan duniya kake yi ka yi sha'awar tafiya lafira ba za ka sha'awar tafiya lafira ba ko amma da a ce gidanka na lahira kake ginawa da'iman ba ruwanka da duniya ba abin da ya maka ba ka ba duniya duk abin da ka samu sai dai dan ka raya lahira ko yaushe tafiya ta kama ina ruwanka tsoron me zaka ji babu tsoro to amma baka sani ba kana da daki ma ba ne babu ba tabbas imanin yana rawa ayyuka na garin akwai ba tabbas a cikin su sai eh, mutum zai ji zuwa lahira قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان sai ga idanuwan manzo nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwarara hawaye tagrifani ai tasilani dam'ani wa ma ala hadd qawli sha'ir wa ma zarafat aynaki illa li tabridi bi samaiki fi a'shar qalbin muqattali yace ba komai yasa kike zubar da wa'annan hawaye ko kwalla ba sai dai dan bace ni ma'ana duk mace da ta kware a cikin rayuwa ta san ba ta kama kwalar rigar mijinta ko ta yi fada ko ta yi tsawa ne karfi ba a'a tana da makami wanda yanzu za ta rubuta zuciyar mijinta ko wane ne sai dai ba shi da imani shi ne da ta fara zubar da hawaye shi kenan sai gani yana da sauran imani da tausayi ko menene sai ga ya sauka da manzo Allah ya faɗi haka yana faɗa ka san in aka ce manzo Allah na wannan magana yana zubar da hawaye ka san an ji ba daɗi kenan a cikin Madina nan to waye ce masa zo duniya kullum sai ka ji daɗi لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba jin daɗin duniya yayi kullum ba yau kai yaushe za a ce kai zaka ji daɗi in aka faɗi ma ba haka ai ka so ba haka to amma shaitan ya zo ya hal adullukum ala shajaratil kulli ba haka bane kana ɗinki ne kana taxi driver ne kana malamin makaranta ne a ofis kake sarki ne shugaba ne ɗan siyasa ne soja ne ko menene ala adulluka kenan ko hal adulluka ko hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla nan ya ɗaura mutane duk ya kai su ya baro ya halaka nan kuma duk abin da za ka yi addu'a tsafi za ka yi barna za ka yi ni ka imanin za ka yi wannan mulkin wallahi tallahi sai ka bar wata rana sai kun zo kun yi lamisasa ko ka bar mulkin ko dukiyar ko mulkin da dukiyar su su barka ko ku zo ba ka ba su shi kenan ana nan wata rana kai ne ka shiga ofis kai ne ka faɗa ka tsawata ka yi faɗi kai ne wata rana kuma sai kai din nan ga ka an ɗauko ka cikin makara kai din nan da sai ka sa hannu a bada kuɗi sai ka sa hannu a yi kaza sai ka yi kaza sai ka ziron ka tunda ba kai da kiraman katibi dina ba ai sai kai a hankali tunda an ce wa kullu ibn unsa wa in salat salamatuhu yawman ala alatin adba a mahmud duk ɗan da mace ta haifa wa in falat salamatu komin lafiyarsa komin karfinsa komin jin daɗinsa wata rana sai kaga an waye gari ala alatin hadba kan mai anna'aki mahmudu kuma ɗauko shi ma za a duk inda yake da lafiya dan duk abin da ka kai sai ka karanci mana tarihin larabawa ka gani alaikum bi ash'aril arabi fa innaha diwanuhum haka sai na ali yace ku karanta waken larabawa ju'ara istiftane da menene nan za ku san fasaran hadisi fasaran alqur'ani za ku san tarihin rayuwarsu imri al-qais ne yace ka san umurai kai su a cikin sadaukantaka da jarumtaka da karfin hali da iskanci da komai a gaba yake dan a cikin jarumtaka kina yace baka sahibi lamma ra'a darba dunahu wa ayqana anna lahikani bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فننظر yace muna tafiya tafiya ta tafiya da abokin tafiya ta ga mun tsallake gadar guri kaza eh hankalin shi ya tashi yana kuka ya san yaki za mu je da bai san inda za a tafi ba kenan da ya ga tafiya ta tafiya sai san yaki za a je sai yana kuka sai na ce kada kai kuka ko kada idanuwanka su yi kuka innama nuhawilu mulkan ai za mu je neman mulki ne da ɗaukaka ko mu samu ko a kashe mu ai za a karbi hanzari mu ba za a ce matsoraka ba ne ma'ana a cikin mutunci ya fi ka mutu a lalace yace innama nuhawilu mulkan aw mutu fa nu'zara ai duk sai abin da Ibrahim kai yayi duk ba abin da bai ko amma karshe yace wa ma khiftu tabriha al-hayat kama ara sadiq zira'i an aquma fa albasa wannan da in ya hau doki yake yi madaukinsa kirari mikarrin mifarrin muqbilin ma ma'a كجلمود صخر حتى السيل منه yake ai wannan dokin nasa in ya hau mai kai kawo ne a cikin fagen fama a cikin yaki a wani wuri ya ce sai ka ce ka ce kura ne wannan marfin kwalba da aka fuda a sa a huda shi yaran sa gari ana ja kaga gudun da yake yi nan tun zamanin su ana yi ne yake jarirul kahu zurufil walidi amarrahu taqallubu kaffaihi bi khaytin muwassali wai wannan dokin dokin mai kai kawo ne mai yawan gudu ne ka ce wannan abin da yara ke ja yana juyawa da gudu take shi ne yake fada wa yau ma da farsu lil'azara a farsu lil'azara matiyyaci fa ya ajaban min kuriha mutahammali fa zalla al'azara ya tamina bi lahmiha wa ta min kahu jabi bi makkin mufassal wa yau ma ala zarin kasidi ta azzarat alayya wa halat hilfatin lam tu hallili a fatima mahalan ba ba haza tabarruri wa in kunti kad zuwa karshen abubuwan da ya duk baki ɗaya gama yace wa ma khiftu tabriha al-hayati kama ara sadiqu zira'i an aquma fa albasa yace wannan da farko ma sai da yace falau annaha nafsu tamutu jami'atan ولكنها نفس تساقط أنفسها وبدلت قرحا داميا بعد صحة faya laki min numa ta hawwalna abkusa yace da ake mutuwa na zuwa ne farar daya lassara hana yace da al'umma kowa ya huta ولكنها نفس تفاقة أنفسها تيتي numfashi ne rabu a hankali tana da iyawa ka zo kuma kana kallo ana yi ba da kai ba kana da lafiya kana da karfi sai ka zo kuma sai dai ka sa ido kana kallo abinda kake iya yi ka zo baka iya yi to shine har ya ce ala illa takun iblun famiza in ba a samu rakuma ba a hakura da dan akuya to sannan ce ba abin da ya tsoratar da ni da wannan rayuwa da kuke gani kama ara kaman yadda nake gani to zai ku zira'i an akuma fa albasa yanzu umri'il kayf ya kasa tashi ma ya sa riga kowane ne ai kowane ne kai ba ya ce sa'imtu takalifal hayati waye fa wannan an karako ibnu sajjad sa'imtu al hayati wa may ya'ish ثمانين حولا لا أبا لك يسأل وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي yace na fa'imtu kalifan hayati na ƙosa na gaji da nauye-nauyen rayuwa wa mai ya isa na haulan la balaka ya tsane ce duk wanda ya rayu shekara 80 wallahi tallahi sai ya gaji da rayuwa kowane ne kafafunka su ma gaddama bayan kana gaddama tari idanunka hakoranka ba ka iya yi sai dai kuma kana kallo sai dai dan adam baya son mutuwa yasa duk inda ka kai da lafiya duk inda ka kai da mulki duk inda ka kai da komai ne ne wata rana sai ka zo ba ka da safe wata rana dauko ka za a yi a je a haka rami a tona kabari a saka kashi a rufe an gama da kai kenan har abada kuma babu fadli man yusra'u fi sabilillahi famata fahuwa minhu yace babin da ke bayanin fadalan da ke ciki wanda ya tashi za shi yakin da addinin Allah sai ya fadi ya mutu aka ce yana cikin shahidai waɗanda suka je cikin jihadi وقول الله تعالى فدر الله مدوك سركي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وأن دنيا سدق جدا زي كورا زوا الله مدوك سركي ورسوله لمن زنسى ثم يدركه الموت فأن متوى ترسيش أهنيا فقد وقع أجره على الله لن لا دنسة وجب الله مدوك سركي زي باش لا دنسة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن خالته ام حرام ام حرام بنت ملحان قالت انكر ودغا ام حرام ار ملحان تكي نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني من ذا الله يجو جدا ورنتا da ya ci abinci sai kwanta ya bacci sun masa kaza ya tabassamu sai ya farka yana murmushi wancan riwaya take ya zahaku wannan riwaya take ya tabassamu dama matakan dariya guda uku ne murmushi dariya alkalewa da dariya shine al-ibtisam al-dhahik al-qahqaha al-ibtisamu wa dhahik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin su amma al-qahqaha ita ce ba a yi yasa duk wanda yake manzo Allah baya dariya abinda yake nufi alqahqaha matakan dariya a cikin Hausa ma ku ne? murmushi da dariya da ne da da da kalkalewa ai matakan kenan guda uku ko murmushi murmushi shine da labba ake yi ko ba lallai sai an bude hakora ba ko amma dariya sai an ga hakoran har sai an ga na ciki to kyalkyalewa shine kai kyakkyakkyakke har hula ka tafari ko menene to wannan ne ba za a yi ba malaman ahnaf suka ce in kai kaha kaha ba sallaka har alwalanka ta warware suka ce sallaka ta warware alwalanka ma ta warware bil qahqaha wa yabtulu al wudu bil kaha-kaha. ma'ana kalkalewa da dariya yana fata alwala fakultu sai nace ma abhakaka ma'ana min ba da ise ma'ana tana ana amfani da al wurin azahi ana amfani da azahi wurin al-ibtisam sai nace Allah ta ya murmushi amma sai nace ma abhakaka sai ta ce me yasa ka dariya قال أناس من أمتي أوردوا علي سيسيتي وأنت متانين في الأمة aka nuna min yarkabuna hadha al-bahra za su hau wannan gulbi al-akhdar abin da ake nufi da al ai al-aswad kalmuluki alal asirra ka ce sarakuna ne a kan gadajen mulki qalat sai ta ce fad'ullah an ji minhu ya manzo Allah ka rokan min Allah ya saka ni a cikin su fada'a sai manzo Allah ya mata addu'a ثم نام sai سألنا Allah ya يساكي kwantawa yana بكي ففعل مثل ما مثلها sai ya farka kuma yana murmushi fa qalat sai tace misla qawliha me yake baka dariya sai ce wa'ansu mutane ne cikin al'umma ta aka nuna min za su hau ruwa gulbi da a ruwa su je su yaki nan sai tace Allah ya saka karo kan Allah ya saka ni a ciki sai tace karo Allah ya saka ni a Allah ya ce anti awwalina ke kina cikin na farko ɗin. فخرجت مع زوجها ta بن الصامت sai ta fita tare da mijinta Uba ubadata dan samit za a je yakin da addinin Allah Uba da ta matarsa ta je tare da shi raziyan mara kibar rakiba almuslimun albara farkon fita da aka yi kenan aka tsallake mawara Allah ma'a muawiya falamma sarafu min ghazwihi yayin da suka dawo daga wannan yaki kafilina suna dawowa fa nazalu shama sai suka sauka sham birnin sham fa qurribat ilaiha dabbatun litarkabaha sai aka kawo mata dabbar da za ta hau fasara'atha fa mata sai dabbar ta ture ta tafadi sai ta mutu to wannan addu'an manzon Allah kenan mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari ta samu shahada kenan yaya za a yi a fitar da wannan cikin shahada wa man faru min baiti muhajirin ila rasulihi thumma yudriku maut faqad waqa'a ajruhu babu man yunkabu fi sabilillahi babin wanda za a jimma rauni a jimma kiwo a cikin yakin da addinin Allah قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا حمام عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال يتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عامر في سبعين رجلا من الله صلى الله عليه وسلم يا ايك وين سمتاني في متن سبعين su je falamma qadimu qala lahum khali da suka zo sai kawuna yace musu ataqaddamukum fa in ammanuni hatta uballighuhum hatta uballighuhum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa illa kuntum minni qariban yace ni zan ci gaba in je in in kwadaita musu in suka amince suka amince na idan na idan musu da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan in ba haka ba kuma to ku kuna kusa fataqaddama sai ya je faɗa musu fa Ammanu sai suka amince da shi suka bashi lamuni ya zai yayi wa'azi ya yada addinin Allah fa bainama yuhaddithuhum an nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yazo yana musu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah in ya aiki sahabansa hadisi suke zuwa suna yi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace a lokacin ba wanda ya sai Abubakar yace ko Umar ko Usman tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za nan ka zo ka yada abubuwan da manzon Allah ya faɗa ka kama da hagu da dama ina za ka fa bainama yuhaddithuhum عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه sai suka nuna suka ishara ma wani suka ce kashe shi fata'anahu sai soke shi fa anfazahu sai kashe shi fa qala Allahu akbar fustu rabbil ka'aba sai ce Allahu akbar na rabauta na rantse da ubangijin ka'aba dan me ya faɗi haka saboda yana cikin yin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yaɗa sakon manzon Allah yana ya jihadin ta da addinin Allah aka kashe shi kuma malu ala baqiyati ashabihi sannan sai suka bi su baki ɗaya mutum 70 suka kashe su ɗaya bayan ɗaya فقتلوه إلا رجل أعرج sai ɗaya a cikin su gurgu ne sa'idar jabala lokacin da ake wannan duka sai ya hau kan dutse قال همام فأراه آخر معه فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم سي ملائكة جبريل يبا من ذا الله لباري مثل سبعين ما مكرنشان القرآن دكا أيكا سجن سيادة الدين الله جاء أبن لا لا تكوسك يمسك أنهم قد لقوا ربهم tallaqu rabbahum yace su sun hadu da ubangijin su faradiya anhum ubangiji ya yarda da su wa arzahu ya yarda da su fa kunna naqra'u sai suka ce mun kasance muna karanta wata aya da take karfafa wannan magana a cikin alkur'ani naqra'u an ballighu qaumana an qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana thumma nusikha wannan aya wannan magana da na karanta da tana cikin alkur'ani sannan aka zo aka soke ta ثم نفخ بعد فدعا, فدعا عليهم أربعين صباحا وأن على هرئل والأكوان وبني لحيان وبني أصية الذين عصوا الله ورسوله وأن من سبكت وأن قراء suka ganda za masa habbai manzon Allah sai da dare arba'in ko kwana arba'in ko safiya arba'in duk sa'an da ya dago daga daga raka'a ta karshe sai ya alkunuti. Allah ka la'anci wani da wani Allah ka saukar da azabanka akan wani Allah ka kanu wani Allah duk da suka yi kaza Allah kai musu kaza alkunuti kenan manzon Allah yake kwana arba'in ana musu addu'a manzon Allah ya tsaya kwana uku yana maku addu'a Allah ya kama ku Allah zai kyale ku balle kwana arba'in ka san abin ya ta da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma alayka bi fulani Allahumma alayka Allah ka sauka masa da azaba Allah ka mishi kaza da kaza kaza shikenan sai Allah ya kama masa ke nan ko duk sa'an tsanani ya tashi an tsananin abinci ko menene duk tsanani liman da ya dago daga sallar asuba ko wace sallah Allah ka yaye mana Allah ka kaza kaza Allah Allah yana son mutane ya gan mu mun koma gare shi ko yasa yake jarraba mu amma in aka manta da Allah maɗaukacin sarki ko hanyar Allah sai Allah ya toshe basirar mu baki ɗaya kowa yana cikin wahala amma ba mu san yaya za mu yi tsakanin mu da Allah ya yaye mana abin da muke ci ba sai su surutu sai ne na ce sai faɗa kullum al'amurra suna da lalacewa sawa'an kace da ganganci ake yi ko al'amari ya fi karfin kowa ne in mai hankali ya san wannan rayuwa da ake ya fi karfin kowa sawa'an da biro kake mulki ko da bakin bindiga kai malami ne ko dan kasuwa ne ko menene kake siyo wannan rayuwa wallahi yanzu ta fi karfin ka abin da zaka ce ai da gangan suke yi ai barna suke yi ai menene suke yi su ba ka tsoron Allah zai kama su ba su san Allah zai kama su ba in ba su sani ba Allah ba zai kama ba to yaya za a yi a koma ga Allah har Allah ya yi mana wannan al'amurra eh sai eh a aikata gaskiya to الله قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعه اصبعه فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت الله اكبر sallallahu alaihi wata fadala da ke cikin jihadin ta da addinin Allah wata rana manzon Allah ya je yaki manzo Allah ba zaune yayi gida ba bai kulle kofar fa yana kan tarbin sa mutum aiki. <laughs> a'a sai da manzon Allah aka yi sallah aka yi zikiri aka tuna Allah aka je aka yi sulhu aka je aka yi ziyara aka je aka yi yakin da addinin Allah a cikin yakin ta da addinin Allah ana yaki manzon Allah sai ya ji rauni a cikin yar yatsansa tana zubar da jini da yakan yi yar yatsar yace ai sai ba komai ba ce sai yar yatsa kuma kika ji kika ji rauni a cikin yakin ta da addinin Allah ma'ana duk duniyan nan a tattara jinin su bai kama kafar digon jini daga manzan Allah Allahu akbar digon jini daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi jinin mutanen duniyar nan duk baki ɗaya daraja a wurin Allah dalili da mai kaho ya zai manzan Allah kaho ya ja ja ja jini sai ya haɗiye da aka gama manzan Allah ya yi jini yace ai haɗewa na sha nayi yace je kauta ba za ta ci Allahu wata yariya baraka tana ita ce yariya da take aiki idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare ka cikin sanyi kowa yana da ko da yake tsari a ciki ko da safi sai ta dauka tai da ta dauka sai ta je ta sha manzo Allah ya ce yaya ake kai da fitsari shi take sha da yace da kyuta ba Allahu akbar amma wannan jinin da ke da daraja da daukaka sai da aka je yakin ta da addinin Allah aka jima manzon Allah rauni akan ƙaryasarsa jini ya diga da ya kalli yasar sai ce ai ce ya tsace da kika samu rauni a cikin yakin ta da addinin Allah to ne kika rasa sai da aka yi yaki suka manzan Allah mitfar wannan hula da ake kariya ya hula nan gefen manzan Allah guda biyu yana biyu suka karya ma manzan Allah eh, eh, eh, hakorarsa manzo Allah ce kaifa yuflihu qauman shajju rasulullahi ya ya al'ummar da taima ma manzon ta rotse jinin manzon Allah ya fi duk duniyar nan tsada amma a cikin yakin ta da addinin Allah sai da ya tashi ya tafi har aka tin masa wannan shi ke nuna darajar da ke cikin yakin ta da addinin Allah madaukakin sarki tun manzon Allah ya je yayi jihadi an ji masa dan kai kana zaune gidanka kana ci kana shi, da lalle ne kai babu wata daraja a ciki sai dai tsoro an gina rayuwa akan haka nan kana zaune kana ci kana sha a kawo nan ko ka tara wannan shi kenan an tara duniya shi kenan kowane da kai ɗan ya zo ya yi ma wasu wa mulkin la shi yasa kake tsoron a fita aje a yi jihadi yasa kowa ke kinin bibi in aka ce an taru an taru karkashin an narke an zamo karkashin tuta daya to jihadi ba ya kai kenan to sai na kinin bibi na je na kafa tawa kai kinin bibi da je ka fataka wannan kinin bibi da je kafa taka a karkashin wani tuta za a yi jihadi su su shehu da suka yi jihadi din mun fi su jin dadin duniya ne mun fi su sanin dadin duniya ne gadin sanin dadin abinci ne sai da suka ci suka haife ka ko gaji sani duk abin da kake son kake gani ga yana da daɗi sun san amma suka san cewa yin yaki a cikin tada addinin Allah ya fi duniyan nan baki ɗaya kuma ba yadda za a yi duniyan nan ta zauna lafiya sai an yi jihadi yasa muke roƙon Allah madaukakin sarki Allahumma aqim alamal jihad fi sabilillah Allahumma aqim alamal jihad fi sabilillah Allahumma aqim alamal jihad fi sabilillah Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa wasrif anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma aqim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tubal وبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين